muna da kujerar mata gashi nan muna da kujerar mata shi kuma na matsi ne gashi nan yana matse mace sosai muna da kujerar mata sai shi kuma na matsi ne zaki iya in ba zaki in zaki iya daddaka shi garin shi sai ki dinga isatin din shi a gaban ki idan ba za ki ba za ki jefa shi a cikin halittar da kuke tsarki a duk lokacin da kika yi fitsari sai ki tsarki da shi amma idan insatin ɗin shi za ki a gaban ki idan kika daka ko kika karya kika sa shi a gaban ki kamin ki sa ɗin za ki yi tsarki da ruwan ruwan ɗumi ba ruwan zafi ba ruwan ɗumi warm water kamin nan ki insatin a gaban ki after like 30 minutes haka sai ki je ki wanke sannan akwai tsinin mallaka hakan shi ake sha sau uku a sati za ki sha shi da kowane yamma wannan za ki iya shan shi haka wannan kuma da madara na mallaka ne kamin ki sha za ki amfani da sunan wanda za ki yi shi sai ki sha sai ki dama wannan kuma da madara sai ki sha shi shi ma na mallaka ne sai dabinon mata in gan shi dabinon mata shi ma na ni'ima ne yana ƙara ni'ima sosai yana ƙara daɗi yana ƙara zaƙi yana ƙara komai da komai kun ga shi yadda yake shi kuma cin shi yi haka ci shi ake zaki ci shi kamar yadda ke cin alhin dabino haka nan zaki ci shi to na gode sosai kamin nan ki insatin a gaban ki after like 30 minutes haka sai ki je ki wanke sannan akwai tsinin mallaka hakan shi ake sha sau uku a sati za ki sha shi da kowane yamma wannan za ki iya shan shi haka ga mai son magani zai iya kira na ta layin nan za ku gani on your screen sai a yi amfani da numban a kira ni in allah ya dawo be available for you i love you so much na gode na gode na gode sosai allah ya mu tare